Amanar so, amanar so, amanar so. Kin yanzu nan da kika ganna na zauna, ina tunanin rabuwata ne da ke. kin san yanzu yadda muke tare ki na saba ba na so in ga a ce wiyo mun rabu ne da ke to amma ya zan yi na san wannan dole ne da sai mun rabu amma kin san me zai faru da ranan da na raka ki muka je wurin sa hajiya zan ce su bar ki kiran ga zuwa mu ko da wuni ko kwana ka ki zo kiran ga mu <coughs> Na su yadda na zo amma dai ban kwana. Hau, ka ji wata magana. Ba dai za mu je ki gani ba? Za ki ce na faɗa. Ai ba ta son tafi ko ina balle yanzu da wannan abin ya faru? Tsorata za su yi ai. Wallahi na saba da ke. Har na son in rabu da ke wallahi. an Anta Samira. Dama ne ko ina so na miki tambaya. Tun da na zo gidan nan ni dai ban taɓa ganin kowa ba. Ke kadai kike zama a nan gidan? Ai tun da mijina ya rasu, ni kaɗai nake zama. Ba kowa. Ina sarki. Allah ya gafarta masa. Kuma baki da yara? Allah bai bani rabo ni da shi ba. sannan duk dai da nake zama da su ko in ce suna zuwa jikina ni gani nake kamar irin suna dai zuwa jikina da wata manufa ne kawai shi ya sa ban irin saki jikina da su ba kin san dai da shi auro ne aka yi daga wani garin aka kawo ni nan ni bayar garin bace sai kuma dan business dina da nake dan nake mu'amala da mutane amma ba na zama da kowa ni kadai nake zama Allah ya kawo babban rabo. <laughs> Amma amma idan aka yi aure saboda ina son in gana ya aure tunda mijina ya rasu wajen shekara nawa haka nake zaune. Jibo? Ina gajiya. Ya gida ya al'amura. Guranka na zo. To. Na samu labarin an ce kasan gidan da Laura ta tafi a birni. Shi ne na zo ka gaya mun. inda take in tafi tungan tungan da in je in taho da yata. A ai ni ban san gidan ba. Kawai dai sunan gidan da ta je ne mai gidan na sani. Alhaji Alrabiu Ali mai katifa nan ta gaya min zata. Jibo, dan Allah kar ka yi wasa da hankali na. Ka gaya min mu je da kai ka nuna min gidan da kai an ce ka riga ka san gidan. ka gane shi isa na zo gurinka saboda mai gidan shi dama an riga an gaya masa inda ta je an ce yarinya nan ta tafi aiki to ni gaskiya ban tura ta yin aiki ba shi isa nake so mu je ka raka ni in je in taho da yarinya nan dan ban aike ta birni aiki ba wallahi ban sani ba amma ina ga ki tambayi asabe tunda ita ta san lokacin da ta tafi to yanzu in ban da abanka inda asaban ma ta sani ka gane na zo gurinka me zai kani ai sa ta zan yi a gaban mu tafi mu je mu taho da yar uwarta eh to amma ni yanzu dai kawai labari na ji shi wanda ya zo ya ɗauki zilai a gidan malam iro shi ya shigo garin nan an ga shigowar motarsa kuma an ga laura ta shiga motarsa shi ma to shi ya ɗauke ta kuma yanzu ma zancen ma da ake yi ita kanta zilai ɗin a gidan malam iro a can birnin wai ta ɓata neman ta ake na shiga uku mutumin nan kai dai zuwa zai yi karkarar mu ga yashe mana ƴaƴa yana zuwa yana wannan abin da su da ake faɗa menene ma yankan kai shi saboda ya gaba mu da wani gata ba mu da wannan shi da zai dinga shigowa na kwashe mana ƴaƴa haka to na rantse ba zan bar rayuwar ƴata ta salwanta ba duk inda take a cikin birni sai na je na nemo ta bari in ji in da gida ikon Allah to Allah ya kyauta. وعليكم السلام Alhaji yaya, ga ruwa an ce in kawo maka kasha. laure ya kamata a ce mai wata magana da ke yanzu duba da cewa kowa ya ganke ga sun shakin samu nutsuwa kuma hankalin ya kwanta kuma na san aljanun nan na kanki duka sun sauka to yanzu kamata ya ce mu daya maganan kin ga ya dace a ce yanzu kuma a zo a fara magana yadda za ki koma gida domin hankalin sai kwanta ki daina cewa ya kamata zaman ki a nan ba zan samu nutsuwa ba musamman idan kika yi la'akari da cewa zulaiha yanzu har yanzu ba mu san inda take ba kuma sannan ke ma ki zo ki zauna a nan gurin ya kike tunanin abin zai kasance Allah sarki Zulaiha wai a ce duk bakin jini irin nata amma ana son ta aiki musamman a nan gida Laura shi dan adam yana da kima yana da kuma da daraja Allah subhanahu wataala da kansa ya karama dan adam ta ba za mu karama shi ba dan adam ai abin so Allah sarki ni kan ba a so ko ina na ji kora ta ake har da nan gida? gashi kullum sai kuke in tafi shikenan tunda ba a so na mu ku kin ga muna son ki daure har kai ma kana so na daure ina son ki ma she ke fitar zance kunne sai ya tantance Allah na gode maka da na ji wannan kalmar da nake ta fatan a koda yaushe na ga an gaya min ita ko da a ce da wasa ne amma yau gashi na ji ta daga bakin mutum kamar ka gaskiya na yi farin ciki Allah ya ki albarka ba na ruwa tunda dai shi kika ko zuciya tsoka ce karku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce amma zulaiha ni a yadda nake ganin ki ga kinan kyakkyawa ba kya gani kamar irin masoyanki yadda suka rabu da ganin kina za su shiga cikin wani yanayi <laughs> masoya to ai na tabbatar kina da masu sanki hakan gaskiya ina da masoyi guda ɗaya wanda nake matuƙar son sa shi ma yana so sosai da sosai kuma na san shi ma idan ya samu wannan labarin ba karamin tashin hankali zai shiga ba. A inda nake ma ina fuskantar kamar ana na. Wannan abin idan na tuna yana ɗaga min hankali. Ina ji a raina. Allah ya sa abin da ni nake zargi ba haka ba ba. Saboda idan har abin ya fito fili ban san ya zan kaina ba. Ni dai fata na abin da nake gani ko kuma nake zargi a raina da ban tabbatar ba kada ya tabbata a zahiri sabida idan har hakan ya tabbata gaskiya ba zan iya kaucewa ba idan kuma har na amsa to tabbas za a kira ni da mayaudariya kuma na ci amanar su wanda kuma ba na so da kasance ɗaya daga ciki amma gaskiya ina tausaya masoyana guda biyu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 kai ba kai ba ni kaina ba da wanda ya fi shi a gidan nan daga ni sai shi babu wanda ka sani in ba mu ba me zai sa ka dinga damun kanka akan abubuwa irin wannan a dinga gaya maka abu baka buɗe idanunka ka kalla hmm? umma kenan ke ba ar zamanin nan bace ba za ki gane me yake tafiya ba ni kuma ɗan zamani ne kuma na san me yake tafiya wannan bawan Allah fa baƙin ciki yake da ni ido da ido yake bakin ciki da ni saboda haka yana sani. ya kori Zulaihar daga cikin gidan nan saboda ni yana min bakin ciki yana bakin ciki da ni subhanallahi subhanallahi wa iyazu billahi wace irin magana ce wannan kake faɗa to ya fi kowa ɓacin ran barin yarinyar nan wajen mu lokacin da aka ce ba ta gidan nan kaka ga yadda hankalinsa ya tashi yanzu ya fi kowa san ta kasance ta dawo wajen mu injuwa umma duk gidan nan ko kuma in ce duk duniya babu wanda ya fi ni son zuriya ta da gidan nan wallahi na fi kowa so ta da gidan nan wallahi na fi kowa so to saboda me ka fi son kai kaɗai ka fi son ta dawo saboda ina son ta kuma ita ma tana so na shine dalili mai irin magana ce wannan kai da ka ta zaidu kar in ƙara jin wannan kalma ta fito daga bakinka kar in ƙara ji kaji na gaya maka ka kiyaye ni ka kuma fita daga ido na a rufe kaji na gaya ma ba na so kan ƙara jin makamanciyar wannan magana daga bakinka so ba game da zulaiha kan ƙara ji umma kar ki ƙara jin wannan kalmar daga bakina haka na ce haka kuma na faɗa good shikenan abin da nake zargi ya tabbata dama ni na daɗe ina wannan tunanin tabbas na tabbata yau ba ke kika haife ni ba muddin da ke kika haife ni wannan bambancin da kike nuna yayi yawa yayi yawa umma wallahi yayi yawa haba haba ina so ina so in tambaye ki dan girman Allah wace ce ta haife ni ki sanar da ni wace ce mahaifiyata idan kuma tsinto ne kika yi ki sanar da ni inda kika tsinte ni umma kai da ka ta zaidu irin wannan maganganun sun yi karfi da kake gaya min wace ce mahaifiyarka kake so in gaya maka ko to a kwantar da hankalinka babu damuwa zan fita amma ina so ku sa a ranku dukan kuke da shi wallahi in na fita abin da zan je na aikata dukan ku sai kun yi da na sani kuma shi ma sai na yi sanadin sa ko ya bar duniya ko kuma na fara da shi kuma kin san zan iya kuma yadda na ce zan yi zan yi zan tafi za ku gani kaga dawo zauna zauna mai daukar hmm. yaro man kaza wace ce mahaifiyarka kake so ka ji ko eh. to ka bude kunnuwanka ka karkade kunnanka ka ji abin da zan gaya maka yanzu mahaifiyarka dai ko kake so ka ji wace ce hakika da kai da ali duka ‘ya'yana ne amma kai kai ne wanda na haifa shi ko ali ba ni na haife shi ba za ka ji ina ce masa baba ba ina faɗa bane ko dan irin karen nan dan ɓoye kawai ina masa haka ne a matsayinsa na mai sunan mahaifina. Kaci, kaci! Assalamu alaikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biyar Allah. Ni fara haka, ke karya cikin gida kina tafa wani tsalle kina iyo. Sakamakon jarrabawa na ne, to ne nake murna. to amma ai ba haka ya kamata ki nuna gode ki ga Allah ba duk sanda Allah subhanahu wataala ya ba wansa ni'ima to kamata ya gode masa ta hanyar faɗin alhamdulillah ko kuma ki sa gocin ki a ƙasa ki masa sujada haka kuma insha Allah zan kiyaye na gode to ba to amma kai waye ka shigo gidanmu ni yayin ki ne yayana kuma ya aka yi ban san ka ba to lokaci zai tabbatar da hakan zaki gane nan gaba insha Allah yanzu dai tsaya ina sadauki baya ne umma ma bata nan to shikenan zan tafi idan shi sadauki ya dawo ki ce da shi rabiu ali mai katifa ya zo neman sa shi ma kana kusa kai kuma yaushe ka dawo dawowa ta kenan ina ajiye jakata na ce bari na zo daga amini na Allah sarki na yi mamakin ganin ka haka domin ban ga alamar walwala a fuskarka ba to ba haka bane ba hasali ma dai ina sa ran ganin ka ne zai rage min raɗaɗin da yake cikin zuciyata raɗaɗin da ke cikin zuciyarka kuma to wannan wani irin abu ne haka yau aka ɗaura auren atika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya aka haka ta faru na gaya maka tuntuni mutanen nan ba za su yi min adalci ba ka san idan ba a san ka ko ruwa ka faɗa sai a ce kata da ƙura wannan ƙiyayya ce suke nuna mu Karara. saboda talauci babu abin da baya sa kaga kuwa tun da bamu da shi babu irin wulakancin da ba za mu gani ba amma dai ban ji daɗin wannan lamarin ba wai me yasa wasu iyayen suke yin haka ne duk irin soyayya da ke tsakaninku da atika kai hakuri abokina Allah zai musanya maka da mafi alkhairi kai ma kenan da baka taɓa yin soyayya ba ka gane haka haka ne yanzu dai bari na baka ka shiga cikin gida da daddare na dawo zan zo na gaida umma saboda na shiga bata na sai wata bakuwa am yawwa wai Sadoki. wace bako ka bari a cikin gida ita kadai ba kowa ba fa bakuwa wace safiya ce ko baka gane ta bane safiya kuma to ya kai ban gane ta ba ta yaya za a yi ka gane ta yarinyar da ka barta tana karama domin kai ma bayan ka yi tafiya ta dawo gida ta dawo gida daga wajen kakarmu kaga kuwa dole ne ba za ka gane ta ba Allah sarki girman dan mutum ba wahala shikenan ka shiga kawai sai daren ina dawo insha Allah zan zo mu gaisa Assalamu alaikum Zabiya Zabiya Safiya. Safiya. Yaya. Baci kike ne? San da zuwa yaya. Yawwa, ina umma take? Ta je barkan yar gidan Hajiya Wali Suwaiba. Ta haihu. Eh, to ko zaki je da Allah ki kira mu? To. Amma yaya lafiyanka kuwa? lafiya ne ki je ki kira min ita za mu yi magana da ita um, wani daga cikin abokanka ya zo eh rabi ne yanzu yana fita muka yi kusa da shi a waje amma yaya don Allah wani wanda ya zo waye shi daga cikin abokanka ikon Allah shi da tambaya ke da tambaya Ana wani irin abu ne haka kinga ki je ki kira min ita in kin da kuma menene gaji Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baka tafi ba kenan. To ban tafi ba kenan. Na dan tsaya na wani abana. Na ga 'yayin ma ya dawo. Yana gida. Haka ne. Amma dai ba zan koma ba yanzu saboda zan dawo da daddare insha Allah. Kin zina zaki ce? Zan je in kira umma ne. To ko kai? A'a, ka bari. In ka da daddare ka zo ka. ka ga yaya yana cikin wani irin yanayi ko? Gaskiya ne. To shi kenan. Ba damuwa. Am Safiya. Ya aka yi kasan sunana? Ha? Ta yaba zan san sunanki ba, kina ƙanwata. <laughs> Wani saƙo da nake so zan tambaye ki akai. Wace irin tambaya ka bari sai an jima. shikenan safiya ki hakuri ba san kira sunan ki ba Kira na kake ne? salamu alaikum salamu alaikum sadauki kai haka kai sadauki lafiya kuwa na ganka ka zo ka zauna ka yi zugum a nan gurin ba komai umma ha ba sadauki ai ni dama na san za a yi haka ni na san sai an yi haka ta ya za a yi a ce ka shirya ka tafi ɗaurin auren yarinyar da kake so bayan an riga an bada ita a gurin wani ai dole ne ranka ya ɓaci tunda dai ka san zuwan ka gurin nan ba zai sa a fasa daurin auren nan ba kaga ko ai ɓacin rai kai ka saiwa kanka ko ma ni fa ba wajen daurin auren nan ba sai ka rungumi kaddara ka yanke wa kanka wani tunanin da zai iya cutar da kai ko kaga ya isa manta da su kawai dan ni yanzu ma zancen da nake maka da wani albishir din na zo maka mai daɗi kuma albishir kuma ba dai ƙarya kuɗi ake ba to mu ma in Allah ya yarda Allah zai ba mu wata damar da tafi wadda suke hangi. saboda mu ma kwanan nan za a sa mu a a rika lissafi da mu in mun wuce a nuna mu ai yanzun nan da na je gidan barka nake jin labari ashe yaron nan Jabiru dan wan babanku ya dawo daga kasar waje to shine muna fitowa daga gidan barka ban yi kasa a gwiwa ba kawai muka tafi in gaya maka aka je aka yi mishi sannu da zuwa to babban abin albishir din shine ashe tun tafiyar shi kasar waje tun kafin ma ya tafi dama mahaifin ya riga ya ce yarinyar nan safiya zai aura ba dan komai ba dan a ƙara raya zumunci Wace safiyar kuma? Yo wace safiya kake da ita banda 'yar uwarka? Safiya ta nan gidan mana. Wai safiya? Ina safiya me ni? Ai ita na tura ta kirawo ki. A'a yo ani bata same ni a gidan barka ba. Ai ni daga gidan barka can na yi wurin sanda zuwa. ne kuma daga zuwa na kaga na samu wannan albishir din mai kyau wanda mu ma nan gaba kaɗan Allah zai samu a cikin inuwa. Ni fa umma gaskiya ba na farin ciki da wannan albishir naki. Hasali ma ƙara dugun zuma mun zuciya yi. akan abin da yake damuna a yanzu domin in dai saboda arzikinsu ne ake so a haɗa aurensa da safiya gaskiya ni ba na na'am da wannan al'amari amma kada fa ki manta lokacin da babban mu bai ya kwanta rashin lafiya mutanen nan ba babu wanda ya kula shi hatta kuɗin da za a kai shi asibiti ko a nema masa magani ba babu wanda ya kula ya bayar sai bayan ya mutu kuma aka zo ana wani dafa-dafan shinkafa na kinibibi saboda kada a ce dan uwansu ya mutu ba su kula da eh, yan zaman makoki ba sai yanzu kuma da suke da bukata a wajen mu sannan za su zo suna wannan magana ni gaskiya ba na na'am da wannan ka ga karka damu duk na san abin da kake rayawa a zuciyarka kana tunanin lokacin da mahaifinka yake raye ba su yi mishi komai ba ko to ai yanzu gashi sanadiyar yar uwarka mu ma Allah ya kawo za mu ɗanɗani roman arzikin to kuma ba shi kenan ba ma dan Allah safiya mai ta rasa ne da kike neman lalle lalle sai kin yi auren jari da ita sadauki kenan wannan fa abin da ya riga ya faru ne a baya kuma ya wuce saboda haka mu magana yanzu muke yi ba fada ba to kaga kuma wannan abin da ya yi fa yana fa so ya gyara kuskuren da ya yi ne a baya shi ne kawai ba fa wani abu ba To ka gani don haka sai nake gani sauƙi ne ya zo mana daga Allah. Yarinyar nan idan muka aure da ita gidan arziki mu ma fa sauƙi ne ya zo mana. Kuma shi wanda kike magana akan nasa ba a san irin munanan halayen da ya dawo da su ba garin da ya je karatu. Kaga da ka ta sadauki na ga kana nema ka furta mummunan kalma akan wannan al'amari. A'a, ‘yar uwarka ce fa, kai kanka ba za ka taɓa so a ce wani mummunan al'amari ya samu akan ta ba. me yasa kake irin haka ne saboda kawai kai ka samu matsala a eh, naka neman auren shine yasa kake nema ka yi wa yar uwarka baki to wallahi ka in sake ji ka furta wata magana akan wannan al'amarin na gaya maka na san magana kenan wa alaikum salam ya albarka ga ta nan ta dawo Halima, ina kika shiga ne na ji ina ta fulayin neman ki. Ban da abinki ai ba a gidan barkan nake ba, wucewa ne na tafi gidan wan baban ku. Umma kin san me ya faru? Bari ki da. To, ina je. Zo gani ne ne. kaga ka cire wannan magana a ranka sadau wannan abu ya riga ya wuce an gama shi ni dama na san shi ne a zuciyarka har yanzu alhamdulillah ya albarka to kin ga wannan shine burinmu na farko kuma ya cika kin ga ke ma kanki yanzu ba wanda zai miki zarra akan turanci umma kamar yaya me kike tunani takarda ta yi kyau